Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da yammacin yau litinin shida ga watan Afrilun shekarar 2020. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Yusuf da muhimman kanun labarai. To indo Prime Minister Birtaniya da ya kamu da cutar coronavirus na ci gaba da zaman jinya a asibiti. Kasuwannin hannayen jarin kasashen Asiya sun fara murmurewa. Sai wani rahoto da ke nuna cewar ɗaruruwan 'yan Afghanistan na barin ƙasar Iran. Kanan labaran duniyan kenan. A cikin shirin namu na yanzu kuma, za a ji cewa yayin da gwamnati ta fara rabawa jama'a tallafi a Najeriya wasu na kokawa da rashin adalci a jihar Adamawa. A jihar Nasarawa kuwa waɗanda suka ci gajiyar tallafin sun ce zai taimaka matuƙa wajen sassauta raɗaɗin da zaman su a gida ya haifar. Sannan za a ji cewa ƙasar Ghana tana jiran sakamakon gwajin cutar COVID-19 da aka yi wa mutane dubu goma sha biyar. Yusuf Aliyu Harande zai gabatar da shirinsa na ilimi garkuwar ɗan Adam. Hakanan za ku ji wasu daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma bari Yusuf ya fara da karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci. Firaministan Birtaniya Boris Johnson da ya kamu da cutar coronavirus a makon da ya gabata na ci gaba da zaman jinya a asibiti bayan da aka kwantar da shi domin ci gaba da gwaje-gwaje da samun kulawa sanadiyar fama da zazzabi mai zafi da yake yi. Ofishinsa sun bayyana wannan a matsayin matakin kariya suka kuma ce har ya zuwa yanzu shi ke jagorantar lamuran gwamnati. Burtaniya dai ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe na baya-bayan nan da annobar ta fi kamari, inda ko a jiya Lahadi rahotanni suka bayyana mutuwar mutane 600. Sauran sassan ƙasashen Turai kuwa sun fara samun ci gaba bayan makonni da aka shiga cikin halin ƙaƙanikayi wanda hakan ya sa gwamnatoci saka dokokin hana zirga-zirga da zimmar daƙile yaɗuwar annobar. Italiya kuwa wadda aka fi samun mace-mace ta bayyana adadi mafi karanci na waɗanda suka mutu inda spain ma ta bayyana samun raguwa na adadin masu mutuwa da kuma sabbin kamuwa da cutar a nan amurka jihohin yammaci na oregon da washington sun ce za su aika da dubban na'urorin samar da iskar shaka zuwa jihar new york da aka fi tsananin bukatar su kasancewar ita ce tafi shafuwa sosai da annobar a ƙasar. kasuwannin hannayen jarin kasashen asiya sun fara murmurewa har ya zuwa kasashen turai a yau litinin a yayin da ake sa ran annobar coronavirus ta fara dama-dama hannun jarin kamfanin ftse birtaniya ya samu riba da kashi biyu cikin ɗari a inda kamfanin cac hudu sifili na faransa da jamus dukkansu suka samu riba ta kashi uku cikin ɗari labari mafi daɗi a turai shine ɗagawar hannayen jarin nahiyar asiya a lokacin rufe kasuwar hannayen jari a sa'o'in farko hannayen jarin niki da snpasx na japan sun tashi da ribar kashi 4.5 cikin ɗari fiye da ranar juma'a yayin da kamfanin cosby na koriya ta kudu ya daga sama da kashi hudu cikin ɗari sai hannun jarin hang seng na hong kong da ya rufe kasuwar da kashi biyu da ɗigo biyu cikin ɗari amma kasuwar shanghai kuwa ta rufe saboda hutun ƙarshen mako samun raguwar masu mutuwa sanadiyar annobar covid-19 a jihar new york spain da italiya ya karfafa gwiwar masu saka jari lamarin da kuma ya nuna cewar dokar hana zirga-zirga da zama gida na ci gaba da aiki labari mafi daɗi da aka samu a ranar juma'ar nan ya nuna tabbaci da ƙwarin gwiwa daga asarar da aka samu a kasuwar wall street wanda gwamnatin amurka ta bayyana ƙarin rashin aikin yi ga mutane sama da dubu ɗari bakwai a watan da ya gabata. Kashin farko na labaran duniyar kenan aka saurara Yusuf zai karanto kashin labaran na biyu bayan bayan mun duba rahotonmu na farko daga jihar Adamawa a Najeriya. Wanda ke cewa kimanin makonni biyu da hana zirga-zirgar mutane a Najeriya. Gwamnatin kasar ta yanke baiwa mutane tallafi domin rage raɗaɗin da zamansu a gida zai haifar. mutane da dama a jihar na kokawa da yadda ake raba tallafin inda suka ce yunwa na neman hallaka su wakilin muryar amurka adamawa ibrahim abdulaziz na da karin bayani yayin da a wasu jihohin aka ma soma samun tallafi wa na gwamnati ko kuma na 'yan siyasa kawo yanzu a jihohin adama da taraba ba ma haka lamarin yake ba domin ko yayin da ma aka shiga kwana na shida da kullum da gwamnatocin jihohin biyu suka kafa domin yaki da bazuwar kwayar cutar coronavirus yanzu haka jama'a na ma ɗanɗana kodansu ne kamar yadda wasu suka bayyana min a jihohin biyu. Eh, sunana Ahmad Isa daga Jalingo. Gaskiya an killace mu amma wala muna cikin wani zulumi mun zauna a gida ga zafi zafi na weda natural zafi ga zafi na rashin kuɗi muna nan dai muna ta fama a gidaje mu kuma eh, gwamnati sun ce mana wai akwai wani tallafin da ake bayarwa ɗazun nan nake nake karanta wata jarida ma an ce wai an bawa abuja da ko abia ne an ba ba dubu shirin shirin a jiha na na taraba state an ce wai mu ma mune next din da za a bawa a dubu shirin shirin ba tallafi na jiha babu na babu na federal inda in tsanani yayi yawa karshen ta zai mu zo corona bai kashe mu ba sai yunwa zai kashe mu a sassauta mana su da mu je mu samu abin da za a ci to abin da muke muke nema ita gwamnati tunda mun yi biyayya kuma akwai kudaden da aka ware aka ce za a bawa talaka don so da su rage raɗa raɗaɗi na zama a gida kudin nan a ciro su a ba mu su mu rage raɗaɗi. sunana haya ƙaryan banza ƙarin wafi ba abun da muka samu a gudun gwamnati gwamnati tarayya gwamnatin jiha gaba daya sai kuma wahalhalu da ake sa mana misali kamar yanzu an ce an kulle mana kasuwa ba bude mana kasuwa ba su gwamnati ba abin da suka yi ba sai sun rufe mana kasuwa yin wa kashe mu a gida ga zafi ga zafin a jihu ga ma wuta ne kuma gaba daya yanzu dauki a kawo babu a kawo babu gaba daya to sai dai kuma yayin da talakawa ke kokawa an ga jami'an hukumar kai dauki na jihar adamawa to alsema na fitar da hazi a rumbunanta tana ba wa wasu jami'an gwamnati to wai koshin suwa aka baiwa waɗannan kayayyaki da aka fitar ba da joshua wigra na ko cikin hadimin gwamnan jihar adamawa ya min karin haske game da wannan tallafi da aka fitar yau dinnan an fara wannan ayyukan kananan hukumomi sun zo sun ɗibi abinci da kaya masarufi wanda za a raba wa marasa karfi a kananan hukumomi gaba ɗaya na jihar adamawa wasu eh, kananan hukumomin da yake umarnin da shi gwamna ya bayar kowane ciyaman na local government da memba na majalisa dokoki na jiha da kwamishina da ya fito daga kowane karamar hukuma su ne za su tabbatar kan cewa fa an idar da wannan sakon ma wa'anda suke basu da karfi ba maganan siyasa ba ne magana ne a tallafawa ba basu da karfi manazarta dai na mako ganin akwai abin duba game da halin da talakawa ke ciki a yanzu sakamakon wannan dokar hana fita da aka kafa wasu jihohin najeriya muhammad ismail tsohon editan jaridar leadership a najeriya ya kobe na abubuwan da ke faruwa a wasu jihohin da abin takaici kuma daga dai jiha har yanzu ba mu ga dai abin da aka yi ba saboda tallafa mutane saboda jama'a suna nan cikin halin eh, ha'ula'i an sa doka sannan kuma an hana mutane fita wasu kuma sai sun fita ne suke samu kamar yadda muka yi magana da wasu mutane abin da suke gaya mana yan kuma kamar ma bara suke yi suna zuwa gidan makwabta da yan uwa suna roƙo a ba su abincin da za su sa bakin salati a gaskiya dama can tun kafin a yi wannan a samu wannan balahira jama'a suna suna suna suna suna rayuwa ne a hannu baka hannu kwarya saboda kuncin rayuwa da kuma yanayin talauci da ya da mutane sannan kuma a cikin wannan yanayi aka zo ka asasa wannan dokoki wanda suka hana jama'a fita su je su walwala kuma da yawan jama'a na najeriya ka sani ba sai an gaya maka ba sai su mutane suke samu kuma wani abu abun ban mamaki shine a kamar da in a ce lokacin zaɓe ne ya zo zagayen siyasa dukansu kwatansu sun fito suna raba abinci suna suna raba kudade da shauransu to amma abin mamaki lokacin da ya kamata a ce jama'a din sun zo yan siyasa sun zo an hada karfi da karfi an taimaki jama'a sai ya kasance kuma yanzu ba haka ake ba abin da yake nuna mu jama'a shine su yan siyasan nan kullum abin da suke nema shine ya za a yi su amfani lokacin da suke suke bukatar ku a lokacin ne za su fito da kayan aiki su baku saboda me saboda suna so suna son kuroyin ku koma da menene fatan talaka shine Allah sa ake tunawa da shi musamman a wannan hali da yake ciki Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya a Ibrahim Abdul sashen Hausa na muryar Amurka kuke sauraro daga nan Washington DC yanzu kuma ga Yusuf da karshen labaran duniya. Wani rahoton kamfanin dillancin labaran Associate Press ya bayyana cewar akalla 'yan kasar Afghanistan mazauna Iran dubu ɗari biyu suke komawa gida a 'yan makonnin nan sakamakon annobar COVID-19 a Iran ɗin. Rahoton ya ce Afghans mazauna Iran suna ficewa ne daga ƙasar da take ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da annobar ta fi kamari zuwa ƙasarsu ta asali wanda ita kuma ba ta yi wani tanadi na shirin yaƙar cutar ba. 'Yan kasar ta Afghanistan suna komawa kasar tasu ba tare da an gwada su ko suna ɗauke da cutar ba. Kamfanin dillancin labarai na AP ya ce suna iya zama sanadiyar samun barkewar annobar a kasar da za ta iya fin karfin asibitoci da suke da su. Jami'an Afghanistan sun ce suna fargabar Iran za ta iya tilasta fitar da 'yan Afghanistan kusan miliyan ɗaya daga ƙasar ta Iran. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta 'yan gudun hijira ta ce fiye da 'yan ƙasar Afghanistan dubu ɗari da arba'in ne suka koma gida a watan jiya saboda barkewar annobar coronavirus. Iran na da mutane sama da dubu hamsin da takwas da ke ɗauke da annobar ta coronavirus. inda ita kuwa Afghanistan ke da mutum 367 kacal a cewar tsangayar binciken annobar ta coronavirus ta jami'ar John Hopkins. Hukumomi a kudancin Iran sun ce wasu rokoki uku sun sauka a harabar ma'ajiyar man kasashen ƙetare a yau litinin. An harba rokokin ne zuwa yankin Burjesiya da ke Basra, babban birnin da ke kudancin Iraki. hukumomin sun kara da cewar sun ga na'urar harba rokoki a kusa da yankin bayan kai harin amma dai harin bai haddasa wata barna ba a cewar kamfanin dillancin labaran ap babu wanda kuma ya ɗauki alhakin kai harin kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito cewar ba mutane a yankin da aka kai harin a 'yan makonnin nan tun bayan ficewar 'yan kasashen waje a yankin sanadiyar annobar coronavirus. Yusuf Aliyu Harande nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. Saɓanin yadda mutane ke kokawa da rabon da ake yi a jihar Adamawa, mutane da suka ci gajiyar tallafin a jihar Nasarawa kuwa sun yi farin ciki da tallafin da gwamnati ta wato sun yi farin ciki da tallafin na gwamnatin tarayya kuma sun ce zai taimaka musu bisa la'akari da cewa wasunsu sai sun fita kullun suke samun na kalaci ga zainab babaji da ƙarin bayani Wasu da suka amfana daga tallafin da gwamnatin tarayya ta ba masu ƙananan ƙarfi don inganta sana'o'insu a jihar Nasarawa sun yaba da matakin da yin alkawarin yin amfani da kuɗin don haɓaka tattalin arzikinsu. Shirin ba da tallafi da gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari ta yi ne don taimakawa marasa galihu. A jihar Nasarawa shirin ya fara gudana ne tun kusan shekaru biyu da suka gabata. Alhaji Muhammad Sani daga Maraba wata, wallahi ko na samu. Ba mu taba ge kansila mu ya zo ya ci ga kyautin shi ba, amma janara ya ci ya wushi ya ci mulki wushi dai ba kowane mai gida dubu goma goma da masu yan marayu. Kuma ya cika alkawari sanadiyan kudi na ne na samu yanzu na samu karuwa. Suna sunana hajar Abdullahi Amani daga Maragwa ne, Maragwa Alhaji Sayidu. A mun ji daɗi a cikin wannan amfanin wannan kuɗi. Gwamnati muna miki godiya mun gode ma Allah. Ni idan aka bani ina ju ina sana'a ne da shi. Jali na kenan soda. Sunana Muhammadu Sulemi Yaki daga Agargon Tasha. Wallahi murna da wannan gwamnati tana taimaka mana mutalakawa talakawa muna fatan Allah sa gama lafiya. Wasu kenan da suka amfana da kuɗaɗen da gwamnatin tarayya ta ba su tallafi. Jami'in da ke kula da shirin gwamnatin tarayya na inganta rayuwar jama'a a jihar Nasarawa Imran Usman Jibrin ya ce mutane fiye da dubu arba'in da takwas a hukumomi shida na jihar ne da suka hada da awe akwanga lafiya kokona nasarawa da wamba ne za su ci moriyar shirin wannan tallafi shi ake cewa conditional cash transfer wanda gwamnatin tarayya ta introduce ma mutane wanda za a duba a cikin kowane community a ga ne ya fi wani bukata a ga yadda za a samu talakawan cikin su a dinga taimaka musu wanda at least ko da dan kudin magi ne ko gishiri ne yana musu wahala ganin ko kudin sabulu kuma ana su naira dubu goma goma to amma a pronouncement na mai shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan karan ya ce za a biya two cycles wato kowane wata biyu ana bada dubu goma so za a biya two cycles daga January za a biya kamar na wata hudu kenan to yanzu wannan karan dubu ishirin ishirin muke badawa Shugaban karamar hukumar lafiya Ma'azu Aminu mai fata ya yaba da tallafin inda ya ce zai rage talauci a tsakanin al'umma. A gaskiya wannan tallafi mun ji daɗi domin mutanen da suke amfana da wannan tallafi din za ga mutane ne wanda ba su da hali domin su samu karamin jali domin su habaka sana'o'insu kuma gaskiya wannan tallafi ya amfane mu sosai domin ya rage mutane da suke yawon maula musamman mata domin za ki ga wasu suna ganin tallafin kamar ba komai bane amma wannan tallafin yadda muke magana da su mata gaskiya sun ce ya inganta rayuwarsu sosai domin akwai masu sana'a sana'ar kosai akwai masu sana'ar sakan hannu da dai ire-iren su kuma gaskiya sun ce suna amfani da wannan kuɗin ta wannan hanya. Shugaban karamar hukumar lafiya kenan Ma'azu Aminu mai fata ke bayani kan tallafin kuɗi da gwamnatin tarayya ta ba masu karamin karfi a karamar hukumar lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A gaida Zainab Babaji. Har yanzu dai akan wannan batu na coronavirus da ta addabi kasashen duniya. Gwamnatin kasar Ghana ta ce sakamakon gwajin da aka yi wa wasu mutane goma sha biyar bisa la'akari da mu'amalar su zai tabbatar da halin da kasar take ciki akan yaƙi da annobar coronavirus. Wakilin muryar Amurka a Ghana Ridwan Abbas ya haɗa mana wannan rahoton. Shugaban ya bayyana cewar daga matafiya dubu da talatin da aka killace biyar sun harbu da cutar kuma an ware su ana musu magani. An sallami ɗari takwar a cikinsu. Sa'an nan akwai wasu ɗari da ishirin da ɗaya da ake shirin sallamarsu. Efforts also at contact tracing have been ramped up over the course of the last week. Indeed, for every confirmed case of COVID-19, all the contacts have been listed, monitored, and tracked. Zuwa ƙarshen makon jiya, an kammala duk ƙoƙari da ake na zaƙulu mutanen da sun kai gurɗa da waɗanda suka kamu da cutar. an tattara tare da rubuta dukkan hanyoyin sadarwarsu ana lura da su a gidaje ko wurin aiki na duk mutanen nan an gwada su a tabbatar ko sun kamu ko kuma a'a cikin yankuna ko unguwanni da aka tabbatar da ɓillan cutar haka kuma an bayar da dama ga waɗanda ke son a gwada su don zaɓin ransu yadda za a daƙile yaɗuwar cutar nan mai yaɗuwa. Yayin da muke dab da shiga lokaci mai tsarkakiya na yakinmu da cutar coronavirus cikin mako mai zuwa ma'aikatar kiwon lafiya za ta amshi sakamakon mutum dubu goma sha biyar ɗari uku da tamanin da biyar daga mutum dubu goma sha tara ɗari biyu da saba'in da shidda da aka tuntuɓa ta bibiyar sadarwarsu sakamakon wannan jarrabawar zai nuna yadda makomar ƙasar zai kasance ko dai matakai na gaba ne za mu ɗauka shugaba akufu ya ƙara da cewa Government's policy and measures will continue to be driven by the science in this matter. The Ghana Academy of Arts and Sciences and the Center for Scientific and Industrial Research CSIR. Girman lamarin nan dai zai ci gaba da juyawa ko nuna irin tsari da matakar da gwamnati za ta ɗauka. Makarantar kimiyyar al'adun ƙasa da cibiyar cigaban masana'antu na kimiyya yanzu sun haɗa gwiwa da gwamnati a faman nan da ake. Na sadu da da wakilansu a ranar juma'a kuma na kawo musu wata hikimar ɗorewar wannan ƙawanci ƙasar da ni kaina mun yi murna da sa kansu a cikin wannan fafataka da ake yayin da muke shiga sabon mako za a gane ko za a ƙara wa'adin haramcin fita waje da muke ciki ko a'a da kuma yiwuwan zartar da wasu sabbin matakai sai dai da ikon da dokar ƙasar ta damƙa mini ta ƙara wa'adin kulle bakin iyakokinmu na wasu ƙarin makonni biyu nan gaba. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, gana. a gaida Ridwan Abbas. Lokaci ya yi kuma yanzu da zan koma gefe Yusuf ya gabatar da shirin ilimi. Ai sauraro lafiya. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Da fatar kuma ana bin dokoki na jami'an kiwon lafiya wajen guje makamuwa da wannan annoba ta coronavirus. Ta da fatar Allah ya kawo muna ta, Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke tattaunawa akan hanyoyi da gwamnatin jihar Nasarawa take ɗauka. don tallafa ma ilimin yara marasa galihu a jihar, musamman a fannin ilimin makarantun allo. Injiniya Abdullahi Sule, gwamnan jihar zai ci gaba da yi muna bayani akan shirye-shirye da suke da su a ƙasa. Baya ga matsaloli da suka shafi fannin a ilimi a musamman a bangaren almajiranci a wanda ya zama ruwan dare. Bari mu duba bangaren ilimin nan kuma na zamani. A kana nufin kenan ka ce a wannan tsari da kuka fito da shi waɗannan makarantu na addinin musulunci koko na almajiran nan su ma za a dinga ba su ilimi tare kenan na zamani kenan? Eto eh to dama ilimin zamani a firamare mu a jihar Nasarawa kyauta ne. saboda haka duk wa'annan yaran yau mun almajiran nan suka tashi suka ce za su je makaranta a nan jihar nasarawa to kyauta za su yi ba abin da za su biya to shi dama makaranta kuma na kur'ani da suke tafiya na almajiranci dama kusan kyauta suke yi sai dai abin da suke dan samu su ba malaman na san labarin da ake nunarwa cewa kowane yaro in ya je bara zai kawo naira hamsin ko naira dari biyar ne ya ba malami to yanzu ba sa samun dari biyar to irin wayan abubuwan da suke faruwa kenan saboda haka yanzu muka kayyade you know ko da minimum wage nan da ake biya yanzu haka ai kaga akwai wanda ake basu minimum wage akwai wanda zamu iya cewa idan kana da yara hamsin za a baka kuɗi misali dubu hamsin in kana da yara ɗari za a baka kuɗi misali dubu ɗari misali ka gane ba wai za faɗi cewa abinda za a bayar ba kenan so in kwamiti din suka dawo mana da report suka ce ga abin da za a yi haka to hanyar da muke so mu ɗauka ke ina to amma dole a kula da uniform na wayannan yaran da za su je makaranta abincin su kuma za a zaɓi wayanda ƴaƴan wayanda ba su da hali dan za ka samu a cikin almajiran nan akwai wanda suke da halin da za su iya kula da ƴaƴansu to ba dalilin da za ka ɗauki nauyin mutumin da dama yana da hali da zai iya kula da ƴaƴan shi kaji to kaji abin da muke ci. idan kana wannan magana za a ga cewa akwai waɗanda sun kasance a wannan makarantar suke kwana a anan suke ci anan suke sha su wani tsari ake yi musu tun da ba suna zuwa makarantun boko ba ne za a kawo ko malaman boko da za su koyar da su a wa'innan tsangayoyi da suke kenan eh a kowane tsangaya da ka bi yanzu zaka ga akwai makarantar boko kusa da wannan wajen duk wani tsangaya da ka tafi zaka ga safe ai idan suka tashi za su je bara sukan ga yara kuma ƴan uwansu sa'o'insu ga su nan za su je makaranta ka gane saboda haka duk inda ka zaga yanzu akwai makaranta ina mu lokacin muna yara muna tashi mai wajen tafiya mil uku mil biyar mu je makaranta to yanzu makarantun ma sun yawa ba sai kai irin wannan tafiyan ba yaran da suka tashi nan a bayan gidansu akwai makaranta to irin wannan nake nufin za a sa su to za su je makarantar da ƴaƴan kowa ke zuwa ne ba wai za su tafi ne wani makaranta daban nasu na musamman na almajirai ba Eh abin nufi za a ce kenan su malaman su da suke koyar da su na karatun Muhammadiyya in gari ya waye za su tura su su je makarantun boko kenan. kwarai da gaske. Bari mu duba kuma wannan matsala wadda kusan za a ce ruwan dare ce ita ma a makarantun ko a tsarin ilimi na Najeriya wanda idan aka duba za a ga cewar da dama gwamnatoci sukan fito su yi alkawulla a lokacin zaɓe har lo bayan suna kan gwamnati amma kuma daga ƙarshe sai a ga cewar har su gama gwamnatin su ba sa cika waɗannan alkawullan musamman bari mu ɗauki jihar Taka jihar Nasarawa wanda za a iya cewa akwai makarantu da dama waɗanda babu ma abin za zama yara sukan ɗauki duwatsu ne su zauna a kansu ko kuma babu ainihin rumfa a waɗannan makarantu akwai wani alkawari da kake da shi ga al'ummar nasarawa wanda za a iya cewa za su ga canji nan da 'yan kwanaki kaɗan? canjin ma sun riga sun fara gani wannan magana da kai haka yake ba jihar nasarawa ba kowane jiha idan ka duba za ka ga yawancin makarantu a jihar nasarawa ma za ka ga wayansu makarantu sababbin gini da aka yi amma ba a riga an yi kujerun an kai ba yanzu abinda muka bayar contract contract contract na gina kujeru da abin zama da muka bayar mun ba da na wajen naira biliyan 500 da yanzu haka ake yin su wanda da an gama kowane makaranta da ba su da irin waɗannan kujeru da sababbin gini da tsofaffin gini duk za mu tura waɗannan abubuwa a ga na farko kenan kuma waɗannan kujerun nan yawancin su kujeru ne wanda dama su yana nan ana ƙoƙarin yi ne ba a riga an gama ba to saboda haka daga zuwa shine mu muka yi ƙoƙari aka ƙara sa wayannan gine-gine za a tura amma ba zan ce maka zai warkar da ko ina ba duk da haka zaka samu wayansu makarantu wanda har yanzu ana gyaran su aka ga wayansu makarantu da yawa da ake gyara har yanzu yanzu contract contract da muka bayar na gine-ginen makarantu da abin zama da menene na tun da muka zo a cikin watan ɗaya din nan mun kashe naira biliyan biyar da naira miliyan ɗari shida a wannan aikin da nake gaya maka to saboda haka ba maganan wannan ba lokacin zaɓe ba ne ba muna maganan don neman zaɓe ba ne muna maganan abin da muke yi ne mu yau kuma wannan ba mu yi alkawarin za mu yi su ba kafin mu yi su amma da muka zo muka ga abin da ya kamata mu yi kenan shine muke yi don gaskiya ɗaya ne in ya kama aikin da za ka yi kuma abin da ka yi rantsuwa kenan za ka yi dole ka yi ko ka yi alkawarin su ko ka yi ba an hakika ba da tangarda ba an lura mai ilimi shike mu. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu injiniya Abdullahi Sule, gwamnan jihar Nasarawa a Najeriya, da kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. sai wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. san martaba ga mutane kalbi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙayen mushininku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don Madalla. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ɗimbin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. a yau sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa ya ce fatan alheri VOA Hausa a gaskiya sanarwar da shugaban Malawi ya yi na rage albashinsa da na sauran manyan jami'an gwamnatinsa domin taimakawa yaƙi da cutar COVID-19 tare da ɗaukar wasu ƙarin jami'an kiwon lafiya ya yi daidai da fatan sauran shugabannin ƙasashen Afirka za su yi koyi da shi. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Buhari ya haya Ya ce hakika wannan cuta ta COVID-19 ta zama ruwan dare game duniya. Don haka nake addu'ar kawo mana ƙarshen wannan annoba a duniya baki daya. Daga nan sai sakon da ya fito daga Mansur Baba Wuro na fada ya ce komai ya yi zafi maganinsa sai Allah. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka da ka kawo mana ƙarshen cutar coronavirus a duniya baki daya. Sai saƙo daga Isuhun Dila paki ya ce salam muryar Amurka. muna roƙon Allah ya yi mana maganin wannan cuta ta coronavirus da ta addabi duniya waɗanda suka kamu da ita Allah ya ba su lafiya amin. Kafin mu yi sallama da ku, ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaici. To indo Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da ya kamu da cutar coronavirus a makon da ya gabata na ci gaba da zaman jinya a asibiti bayan da aka kwantar da shi domin ci gaba da gwaje-gwaje da samun kulawa sanadiyar fama da zazzabi mai zafi da yake yi. Kasuwannin hannayen jarin kasashen Asiya sun fara murmurewa har ya zuwa kasashen turai a yau litinin a yayin da ake sa ran annobar coronavirus ta fara dama-dama da kuma baya-baya. Wani rahoton kamfanin dillancin labaran Associate Press ya bayyana cewar akalla 'yan Afghanistan mazauna kasar Iran dubu ɗari biyu suke komawa gida a 'yan makonnin nan sakamakon annobar COVID-19 a Iran ɗin. To duka-duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirinmu na rana a yau. Sai kuma zuwa an jima mu dawo da gare in Allah ya yarda. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare su musamman ma Yusuf Aliyu Hagan wanda ya karanto mana labarai sai filin Lagos Washington ta haɗa mana kan injiniyar Aisha Mu'azu ne cewa